الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سيدنا مولانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نهيا وبك نموت وإليك النشور amma ba da uwa masu albarka sannan mu da dawowa a cikin wani sabon shiri na tattauna muhimmancin addu'a da falalata da kuma zikiri da falalashi da yawaita su da sifatuwa da wannan ɗabi'u guda biyu ga kowane musulmi mai son ya gama lahiya wato da Allah maɗaukin sarki ya ce ya ayyuha na amanu zkurullaha zikiran kathiran ya koyi da suka imani ko ambaci Allah ambato mai yawa ambato mai yawa ba iyaka har ma Allah ya bi waɗansu mutane ce ce zukuru na Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa na fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar mutanen ƙwarai masu fata su sune wanda ke ambaton Allah a halin tsaye a halin zaune a halin kwance a kome suke ambaton Allah suke wannan ita ce kamala ta musulmi ya saba da ambaton Allah to muna tattauna ambaton Allah a cikin salloli na farilla wato cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sunanta mana nau'ukan zikirori suna nan kuma duk da dama al'umma musulmi mun san su amma dai muna tattauna wasu abubuwa wanda suke basic abubuwa wanda suke su ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya lazimta a cikin sallolin nan guda biyar mun yi magana kan wato tasbihi na subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar mun magana na istighfari guda uku bayan sallah mai sallah mun magana kan kula uzai. wanda ake karantawa wato ɗaɗɗaya bayan kowace sallah guda uku na farilla a zahar la'asar isha'i muka yi magana kula uzai guda uku uku wato sallah asubahi da kuma sallah magarba su ne wannan tarafai nahar din wato azkar na tarafai nahar na bayan sallah to kuma daga cikin su din akwai abin da aka sunanta mana na wato hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil guda bakwai ko guda uku sannan manzon Allah mai tsira da aminci Allah sabata a gare shi ya siffata hasbunallahu wa ni'mal wakil a matsayin wata gagarabadan wato makiya a wata matsayin dan dukkan fitintunu sadadin musulmi zai gama sallashi, shi ta farilla musamman asuba magarba ya karanta wannan hasbunallahu wa ni'mal wakil ko hasbunallahu sayutina Allah min fadlihi inna ila Allahi ragibun ko hasbunallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkalna wa huwa rabbul arshil azim addu'o'i ne manya-manya wanda Allah ya ba wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mafita lokacin da aka ba su labari cewa ai lalle haƙiƙa mutane maƙiya sun yi gangami sun haɗu a kansu sai suka ambaci wannan kalma sai Allah maɗaukin sarki ya aiko musu da natsuwa ya ba su wata irin buwaya kuma ya sa musu girman lada sakamakon haka duk wanda ya ji gaban shi ya faɗi ya ce hasbunallahu ni'mal wakil duk wanda ya ji hankalin shi ya tashi ya ce hasbunallah wani imal wakil duk wanda ya ga za a kware shi ya ce hasbunallah wani imal wakil ya samu wata babbar katanga hakanan wancan hadisi da manzon Allah tsira da aminci Allah sabata a gare shi ya faɗa bismillahi ladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa samil alim wato hadisin nan ya zo da hanyoyi da yawa ya zo da hanyoyi da dama amma dai duk in ka tara hanyoyin ba zai kasa kai daraja hasan ba shi wannan hadisin waɗansu ruwayoyin ma da wasu hanyoyin hadisi ne sahihi matuka. cewa duk mutumin da ya wato ambaci bismillah alladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa samil alim bayan ya gama sallar farilla ta asuba wato sau uku kuma ya ambata bayan ya gama sallar farilla ta magariba sau uku to sammu ko sihiri ko hasada ko cutar shaidanin aljani ko shaidanin mutum ko wata dabba a zaluma bai kaiwa gare shi Allah zai ba shi kariya cikakka kariya daga dukkan sharri Allah ya lamunci haka kuma wato yau da gobe tana gwada irin wannan abin mutanen da suke ahali ne gare ta ita wannan addu'a gaskiya sun sha ba da labaruka irin na mamaki game da irin tsaron da Allah subhanahu wa ta'ala ke ba su in sun karanta akwai wasu daga cikin magabata sun faɗi irin wannan addu'a wata masifa ta faru a cikin angonninsu na gobara suka yi rantsuwa da allah kamin su iso daga cikin wato su iso cikin angonin su ce wallahi mu kan wannan masifa ba ta shafe mu ba saboda mun faɗi abin da manzon allah ce a faɗa idan mutum ya faɗa zai samu aminci daga dukkan masifa da yaƙini tunda ai can bayan mun tattauna magana yaƙini in mutum na roƙon allah to ya roƙe shi da yaƙini to lallai haƙiƙa wannan addu'a kariya ce babba akan al'amuran sharri da dukkan wani abu na fitina na rayuwa yan uwa masu albarka sai mun sake haduwa insha Allah ta'ala mun tattauna wata addu'ar kuma daga cikin abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ya mana baiwa da shi na samun mafita daga dukkan masa'ib wasalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh